shekara 1440 daidai da 30 ga watan Jun shekarar miladiya ta 2019 wannan shine majalisi na 64 cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin Alfiyatul Hadith ta al-Imam Zainuddin al-Iraqi rahmatullahi alai malam Iraqi yace ce gharibu alfazil hadith yace wannan duru au ma'maru khulfun awwalu من صنف الغريب فيما نقلوا ثم تلا أبو أبيد واقتفى القتبي ثم حمد صنف فعن به ولا تخذ بالظن ولا تقلد غير أهل الفن وخير ما فسرته بالوارد كالدخ بالدخان لابن صائد كذاك عند الترمذي والحاكم فسره الجماع وهو واهم الإمام العراقي رحمة الله عليه يتكب بياني أكن نوء علم من حديث wannan da ke gabanmu shine gharibul hadith ko kuma gharibu alfazil hadith ya bambanta da wanda aka ji a baya da ake cewa alhadithul gharib wanda sifa ne wal mawsuf sifa ce ta isnadi wannan kuma gharibu alfazil hadith wato kalmomi bayani akan sanin kalmomi waɗanda suke zuwa a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda ba gama garin larabci ne da aka saba ji ba wanda suke buƙatan fassara suke buƙatan bincike suke buƙatan a koma zuwa ga masana saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi ƙwarewa akan harshen larabci yana sarrafa shi yadda yake so da su da dama yakan faɗo wasu abubuwa waɗanda hatta sahabbai da suka rayu da shi a cikin al'ada ɗaya da al'umma ɗaya da gogewa irin ta al'ummar akan harshe to sukan tambaya me yake nufi da kaza yana kuma ga 'yan baya don haka malamai suka ba da muhimmanci wajen yin bayani da faɗaɗa bincike akan kalmomin hadisi shine ce wan kuma annadru au ma'amaru ko kuma ma'amaru hulful bisa saɓani awwalu shine na farko man sannafa gariba wajen rubuta littafi akan garibul hadith kima naqal a bisa abinda malaman tarihi suka cirato annadru anan yana ishara zuwa ga annadru ibn Shumai, annadru ibn Shumai, ibn jarsha ibn yazid ah, albasari wani babban malami daga cikin malaman nahawu a ƙasar basara wanda ya rasu shekara ta 203 abul da ne almazini alkunyarsa abul almazini ɗaya ne daga cikin a'lam wajen kamar da zafi yake cewa ahadul a'lami fi ma'arifati ayyamil arabi ɗaya daga cikin gwaraza wajen sanin tarihin yaƙi yaƙen larabawa haka ya goge akan fiƙihul hadith da ilimin luga ta arabiya ya sadu da sarkin banul abbas al-ma'amun al-abbasi kuma ya samu karama a wurinsa sosai an-nadru ibn sumayl wannan shine ra'ayin da al-imamu abu abdullahi al-hakim an-naisaburi yayi jazmi da shi ya ambace shi a cikin ma'rifatu ulumul hadith cewa farkon malamin da ya rubuta littafi a cikin garibul hadith shine an-nadru ibn sumayl aw ma'mar ko kuma ma'maru shine wato abu ubaidata ma'maru ibn al-musanna al-lughawi nahwi abu ubaidata wanda shi zaka saka ta'un marbuta abu ubaidata ma'mar bin musanna shi kuma ya rusu ne shekara ta 209 babban malami ne cikin malaman logal arabiya kamar yadda zahabi yake cewa mashi min a immatin Loga. daga cikin limaman harshe shi ma ah, ya gamu da sarkin banul abbas ne al-rashid harun rashid tun a shekara ta 188 rashid ya sa an ɗauko shi musamman daga garin basara an kawo shi garin bagadaga don ya koya ma 'ya'yan shi karatu kuma ya samu hazuwa sosai sai dai shi yana da akwai mangaru da yawa da malamai suke a kan shi na farko tukunna ya kasance shi obiyu ba balarabe ba ne wani yare ne daban da haka yana da bala'in gaba da ƙiyayya da larabawa shi ne Eh, kuma yana da ra'ayin khawarija ra'ayin yi mashuwa ta tawaye har abu hakim arrazi yake cewa ma'amar bin musanna ya kasance yana girmama ni saboda tsammanin shi nima ba khawarije saboda a garinsu na rayu akwai khawarijawa da yawa da ya ji an ce ɗan garin rayu ne sai yake girmama shi kasan da aka yan shi'a suke da sun ganka da lambar ni na sha samun irin wannan yanayin kaje kana tafiya kana tsayawa a wani gidan mai ko a wani waje sai ga suna cewa ya labarin malam sai ka rasa wani malam suke ne kawai dan sun ji garin kuɗe da wani jagoransu to irin wannan haka yake yi ma malamin malamin hadisin nan Abu Hatim al-Razi rahmatullahi alayhi eh, sannan aka ce kamar yadda zahabi ba labari bai iya Qur'ani da bai iya hadisi ba yakan karanta al-Qur'ani yana kallon musafi ma sai ya kuskure wannan bai cikin kwarewarsa amma ya kware iyaka kwarewa a harshen larabci kuma Allah ya jarabce shi da naƙadi duk abin da wani ya faɗa a waƙa ko a magana sai ya ce ba haka bane shi sa ya tara wa kanshi abokan gaba ba ɗan ƙanƙani ba ah, malaman tarihi suka ce sanda ya rasu ma rasa wanda za su mashi jana'iza a kai in banda mutane waɗanda abin ya zama musu dole kowa haushin shi yake kowa yana jan haushin shi da haka duk wanda aka gaya ma sai ya tsaki kawai ya ce an taki gona shi ma ya ci gaba da harkar shi Allah shi kyauta ya kasance an haife shi kamar yadda aka ce a daren da Alhassanul albasari ya rasu a shekara ta ɗari da goma sha kenan bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance malami ne wanda yake ba shi da tsafta ba shi da baya cin gayu bai da kamata malamai kuma ana tuhumar shi da da da alaka da maza kusan a wannan zamanin akwai waɗannan tuhume-tuhumen da aka mutane da yawa zamanin abbasiya waɗanda suke bin yan dau waɗanda suke wato masu bin maza suna yin aikin mutanen ludu shine haka samu wani mawaki abu nawas abu nawas da aka sani mawaki yana mishi zambo yana cewa sallal ilahu ala lutin wa shi'ati sallal ilahu ala lutin wa shi'atihi aba ubaidata qul billahi amina yace Allah yayi salati ga annabi nuhu lutu da mutanen zamanin shi wa shi'ati ya kai abu ubaida kace amin yace yace saboda me saboda fa anta indi bila shakkin baqiyatuhum ni na san kai ragowa mutanen lutu ne fa anta indi bila shakkin baqiyatuhum mun buhtalamta mun buhtalamta wa qad jawalta sab'ina tunda ka balaga har zuwa yanzu da kauce shekara saba'in na san cewa kai ragowansu haka ya mishi wannan zambo ya ce fa'anta indi bila shakkin baki ya tuhum mun ba lamta wa ƙarjawar ta saba'ina Allah shi kyau wannan shi ne abu ubaidatar ma'amar ibn musanna a takaice kwarai da gaske malam ma'amar ibn muhammad ibn musanna ko dai shi ko annadru ibn al-asir da muhibbu tabari dukkaninsu suna ganin wannan nabi ne a cikin maganganunsu suna ganin shi nabi nan wato ma'amar shi ne abin nan amma malamai sun furin jayar da wancan musamman muka zura cewa ya riga rasuwa duk da yake ba dole ba ne ya zama haka amma an furin jayar da annadru aka ce hulfun bisa saɓani a tsakankanin malamai awwalu man sannafa al-gariba ɗayan biyunsu shine farkon mutumin da ya rubuta littafi akan garibul hadith fi ma naƙalu a cikin abin da malamai suka cirato thumma tala abu ubaydin shi kuma wannan abu ubaydin biduni biduni ta'un kenan biduni ta abu ubaydin wato alqasim ibn sallam babban malamin alqasim ibn sallam duk da yake kafin abu ubaydin an samu wani wanda ya yi ƙoƙari. na yin haka shine ah, wannan al-yazidi ah, abdullahi ibn yahya ibn al-mubarak al-adawi al-yazidi ah, wanda dan gidan wani waziri ne mai suna yazid ibn mansur Abinnan. al-himari amin wannan yazid ibn mansur al-himari ya kasance mai gidan baban shi malamin malamin yana zama tare da wannan waziri to sai ake ce mishi al-yazidi suna ya bi shi shi wazirin wazirin mahadi ne sarki mahadi sunansa uh, yazid ibn mansur al-himyar shi ma wannan malami yayi wani rubutu uh, duk da yake malaman tarihi ne suke ambata shi amma ba a cidda shi ba tukunna har yanzu sai kuma abu ubaidin al-qasim ibn sallam wanda babban malami ne shi malamin hadisi ne kuma malamin fiqh ne malamin lugal arabiya ne abu ubaidin uh, al-qasim ibn sallam wato malamin da ya karantar da malaman loga da malaman hadisi ya karantar da su babban malami ne cikin malamai Allah ubangiji ya gafarta masa Abu Ubaidin bayan shi Al-Qasim ibn Sallam ya rasu shekara ta ne da hudu. yana da hadisi ma cikin sunan Abi Dawuda shine mai littafin Kitabul Amwal wanda yake magana akan Islamic economics da kuma yana da littafi baya ga shi akwai fada'ilul qur'an sannan akwai garibul hadith akwai garibul qur'an littafai kala daban-daban abu ubaidin babban malami ne Allah ya gafarta ne. bayan shi kuma malam yace waqtafal qutabi sai kuma al-qutabi ya busawu wannan al-qutabi yana nufin shine abu muhammad abdullahi bin muslim ibn qutayba sai danganta shi zuwa ga kakansa dan akan yi haka kamar yadda misali wannan malamin su a wannan ibnu ne sunan shi ne ma muhammad ibnu ibnu maslama kalqanabi abdullahi ibnu maslama kalqanabi kaga qanab din kakansa ne abdullahi ibnu maslama ta ibnu qanab sai a ce alqanabi kamar yadda za a ce wancan al'umari eh, jikan umar haka to irin wannan ne shi ma sai aka ce mashi sai anan sai ya amfani da wannan lafazi ya ce alquta biyu wato ibnu qutayba ibnu qutayba abdullahi ibnu muslim ibnu qutayba al-dinawi babban malamin nan wanda ya shekara ta 276 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama shi ma sai biyo sawo yana da garibul hadith nashi dinnan ana ziga shi kwarai da gaske ana ganin darajarsa saboda ya tattara abubuwa da yawa thumma hamdu hamdu akan karanta hamdu akan kuma ce hamadu hamad ko hamd shine wato malam hamad ibn muhammad ibn ibrahim wanda aka da suna abu sulaiman al-khattabi mai littafin ma'alimus sunan da sauran tafai wannan malami ne shi ma shakundum abu suleiman al-khattabi ya rasu ka ta 388 malami ne sosai ah, hamadul musulman ah, al-khattabi ana shi ma wannan ana danganta shi ne zuwa ga umar dan khattab shi sa yake ce al-khattabi babban malami ne mun yi magana akan shi a baya to bayan shi kuma malam bai ambata ba akwai abu ishaq al-harbi abu ishaq al-harbi shi mana da garibul hadith ah, ya ci gaba da cewa sannafa thumma hamdun sannafa sannan hamdu shi ma ya rubuta fa'ana bihi ya kai ɗalibi mai koyon ilimin hadisi ko malami mai bincike ko masani fa'ana bihi ka baiwa garibul hadith muhimmanci saboda ba za ka iya fahimtar hadisai ba tare da ka fahimci abin da ke cikin su na kalmomi ba ka bashi muhimmanci malamai kuma suna muhimmanta wannan ilimi ba sa wasa da shi kuma ana aibata wanda yake malami na hadisi wanda bai san shi ba kamar da ake aibata sauran malamai idan suka samu matsala a kai amma abin ya fi zama aibi a ce ga malamin hadisi kuma yana fassara wasu kalmomi ba tare da ya bi ka'idar da ake bi ba ya ce fa'ana bihi ka ba da muhimmanci da shi wala ta hudbi banni karka kutsa da zato karka kutsa da zato da shafi faɗi kawai don kaga la yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi himari to da a islamiya kake ko ka ce mata ka dauka iya nan ne ai Allah bai karban sallar mai haila sai ta saka jaki ba aka ce ne ya ce ba to na farko tukunna himar wacce ce ha'id tukunna ha'id kaga ai mai haila ba ta sallah dama da ka hadisin ba yana nufin mai haila sun take haila ba a yana nufin kamar da muka ambata jiya ne sifa ce mushabbaha ta balaga ta kai ta dinga yin haila baliga ake nufi ba wai wata cikin halin jini ba sannan kuma himar ne ba himar ba haka wancan da ya je dinga wanke mazaki mare maraina ko to irin wannan suna nan da yawa za ka ta samun kurakurai haka da mutane suka yi kuma wani abin bambancin ɗugo ne ko watani ɗugo ko watani kamar misali ƙadahun da qadihun qadahun da qidihun akwai mai fathatan akwai mai kasratan qadahun qidihun mutum bai hankali ba sai ba waccan fassara wannan kaga al qadah al qadahu mahay arraki al qidihu abin kofi haka sannan akwai ƙid mai ɗauri ƙida ku id akwai mai idhu mai dauri akan dalo shi kuma kibiya ne a shi ne to irin waɗannan dole sai mutum ya ƙoƙari ya fahimce su dan kada ya je ya dinga kwakyara to kuma fahimtar su ba wai da molanka ba a'a da komawa zuwa ga menene malamai suka faɗa shi sai ce wala ta hudbir kar ka je kana kutsawa da zata zace wala tuqallid ghayra ahli al-fanni ko kuma ka makare waɗanda ba su ne masana fannin ba wato waɗanda suke yan arabiya zalla wanda ba su da rabo a cikin asalin larabci ko kuma wata ma ba yan arabiyan ne zalla ba wa khairu ma fassartahu bil warid kafin mu ji can jama'a akwai bayan wannan tafan da ya ambata akwai littattafai da dama waɗanda suke ana amfani da su a wajen gari hadith za mu ishara zuwa ga wasu su bari mu ƙara baitocin tukuna yace wala takhud kar karka kutsa da zato wala tuqallid ghayra ahli al-fanni kar kuma ka dinga kalewa waɗanda ba su ne ahli fanni masana ilimin da ake bukata a wannan wajen ba wato ya zama malamin ya san hadisi kuma ya san arabiya shine yake da ta cewa anan al Ahmad ibn Hanbal ka duba ka ga dai gogewa Imam Ahmad a wajen fiqh da hadisi an tambaye shi garibul hadith sai yace salu ahlal gharib ko salu ashabal gharib ku je ku tambayi wanda suke sune yan garibi masu masu bada muhimmanci ga wannan fannin fa inni akrahu yace ni ina jin tsoron an atakallama fi qaulir rasul sallallahu alaihi wasallam bizanni fa akhba ina jin tsoron kada mai magana da zato a cikin hadisin Manzala. Allah sallallahu alaihi wasallam fa afta in je ne kuskure Imam Ahmad kenan fa wannan Ibn Hanbal haka al-Asma'i wa huwa man huwa Asma'i wanda kusan duk waƙar larabci da aka yi daga jahiliya har zamanin shi akan shi take an ce urjuza kawai urjuza kawai ya da tafi kala dubu goma akan kan shi amma an tambaye shi wani abu akan hadisi sai ce ni dai ba na fassara hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam ina jin tsoro kada na kuskure amma dai kalma kaza ma'anarta a gun larabawa kaza ne saboda implication din idan ka je ka fassara ba daidai ba za ka isar da saƙon manzo Allah sai sama a akasin abin da ya faɗa wanda wasu suna ganin haka na iya bayuwa zuwa ga ƙarya ka mishi ƙarya ba abin da yake ba an an yi rangwanta ne a ce kai kuskure amma idan an so a tsananta ko a yi tawili sai a ce kawai annabi ƙarya domin ka faɗa ka ce ya ce kaza shi kuma alhalin ba haka ya ba ina fata mun gane wannan wannan musamman kuma ya fi faruwa ga mu ɗalibai da waɗanda muke masu rauni da sauransu muna jin kunya da nauyin ya zama ba mu sani ba musamman idan mutum yana tsakankanin waɗanda suke ganin girmansa ko ɗaliban shi ko matan islamiyya sun tambaye shi wani abu yana jin kunya a ce bai sani ba sai kawai ya tsaurin ido ya ce kaza ne sai zan ba haka bane wannan ba karamin ta'annaci bane zama ka ce musu baka sani ba domin duk abin da aka tambaye ka a matsayinka na mai ba da fatawa ko malami dama ɗayan abu biyu ko ya zama ka sani sai ka faɗa ko ya zama baka sani ba to shi ma cewa baka sanin nan ba shi ma ilimi kuma gani ya fi zama daidai fiye da ka amsa domin ka amsa ta yi amsa ka zama daidai ko ta zama ba daidai ba amma ka ce ban sani ba ta fuskar rashin sanin ka daidai ne tunda yi abin da ka sani kenan tunda hatta manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa ban sani ba kuma adri ma yufalu bi wala bikum haka yake cewa la adri tubba'un malikum am nabiyyun ni ban sani ba tubba'u sarki ne ko annabi ni ban sani ba zaka cewa baka sani ba ba wani abu bane imam malik an kame tambaya ta fi 40 a ciki aka ce guda biyar ko shida kawai ya iya sani sauran duka ana karanta yana cewa ban sani ba ban sani ba har suka ta mamaki imam malik kai yanzu a taso tun daga kasar yaman a zo kuka tambaya ka sai baka sai sai ibn sani ba ku je ku rubuta ƴaƴan ku su gada kowa ya ji labari a zariyar ku har tashin alkiyama cewa ban sani ba sun makana maza to da an baka sani ba sai ka ce ka sani ba cikin sauki sai kuma ka lallaba sai ka je ka karanta ya fi sauki babu wani iskali fa'ala bihi wala taqud bil banni wala tuqallid ghayra ahli al yace wa khayru ma fassartahu bil warid mafi alkhairin abin da za ka fassara algharib shine da abin da ya zo a cikin riwaya bilwaridi abin da aka ambata a cikin riwaya ya fi kuma ba da fassara mai kyau wato shi da kanshi annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara a tambaye shi sai ya fassara kaman suka ce mashi yace yace wa yaj'alna Allah fi qulubikum alwahana Allah zai sanya muku alwahan sai suka ce wa mal ya rasulullah kila umar malik kala, hubbud duniya wa karahiyatul maut to kaga yanzu ya ba wahan wani wata ma'ana ta musamman to wannan kuma ma'ana ta fi inganci irin wannan yazo a cikin hadisi a tambayi manzo Allah sallallahu alaihi ya fassara na ƙasa da shi shine fassarar wani ne riwaya daga cikin sahabbai ko tabi'ai wanda zai ce ya'ani kaza ya'ani kaza kamar yadda makanta jiya da yace rifqan bil qawari sai aka ce qala abu kiraba ya'ani nisa wa ya ani fatan nisa ina fata mun gane to wannan fi inganci fiye da na ƙasar shi. shi ce ka dukhi kamar lafazin ad-dukh wanda aka fasara shi da ad-dukhan sa'id a hadisin ibn sayyad wanda hadisi ne sananne yana cikin bukhari da muslim da abu dauda da tirmidhi na wannan wani dan karamin dujal haka da aka yi a garin madina wanda yake da hatsari banci din nan har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mushi ya mushi ainihin wato tahaddi cewa me na ma za ka ba'atu laka me na boye maka hannuna sai ya kasa faɗan menene sai annabi yake ce mushi la ta addu'a ba za ka wuce matsayinka ba to a wannan ne yabo lafazin da ya fadan da yana so ya bada amsa sai ce addukh ka boye addukh ne hayaki ka boye a wata riwaya an ce ba shi ne ya faɗa hakan ba shi ya kasa faɗan komai ne akwai dai maganganu da yawa akan hadisin da ma'anarsa da sauransu almuhimmu dai shine shi da kanshi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma khabbatu laka ad to a wajen fassara ad-dukhan din ma akwai maganganu shin ad-dukhan hayaki haka gama garin hayaki ko kuwa wani abu daban ko kuma yana mishi magana ce ma'anawiyan da musotul dukhani a cikinta akwai bayanin zuwan annabi isa yana ne ishara zuwa ga in ma kai ne dujaltu annabi isa zai zo ya da kai kashe ka in ma ni ban kashe ka ba akwai da mangaru da dama da malamai suka yi su khattabi da makamantansu yace ka inda tirmidhi ya zo da wannan fassarawan a wurin al-imamu tirmidhi tirmidhi ya fassara ya ya ruwato wannan fassarawan wal hakimu shi ku abu abdullahi al-hakimu fassarahu ya fassara shi al-jima'a tarawa da mace wa huwa wahid yayi kuskure a wajen malamai suka ce addukh bai zuwa da ma'anar jima'a amma shi ya faɗa haka kuma yace wasu malamai ne suka gaya mashi da haka malamai suka yi ca akan shi cewa abin da ya faɗa ba daidai bane to in ya zama yanzu ka ruwa ga Abu Abdullahi al-Hakim ne saburi ya fassara wata kalma ba daidai ba kuma an samu wasu malamai su ma sun samu irin waɗannan kurakuran za mu ji wasu misalai da malam zai ba mu a cikin sharhi sai a san babban malami sai ya fassara wani abu sai a ce a tarabba daidai kuma sai ya gina sai ya gina fassara ya gina wannan wani hukunci akan wannan kuskura kaman dan ya tuna wata magana da Ibn Hajar ya kawo ga malamin su Al-Bulqini akan wani hadisi da yake cewa karshen zamani za a samu mutane za su fita daga gari su je su tsuguna a gindin wani dutse su tsuguna saboda fitintun da suka yawa kuma Allah ya darka ke musu dutsa, to sai bu da alam dutse wato abu wanda yake haka wa alamat wani abu da ake za iya gane gari ko waje da shi da ake kwatance da shi da shi kuma da ya zo sai ya wasanta alam ɗin nan da il il na ilimi sai gina sai canza wa hadisin ma'ana gaba ɗaya cewa wannan wannan hadisin shi ma yana ishara zuwa ga rasa ilimi a ƙarshen zamani kaga abu ce matsala ce tabbatacciya ilimi zai yi ɗashi za a rasa malamai za a yi kaza matakai mabambanta amma dai wannan hadisin ba magana da yake ake ba har sai ce to kuma wannan na nuni zuwa ga rasa ilimi yana iya faruwa ko dai ta hanyar mutuwar malamai kamar da wani hadisi ya nuna yace ko kuma ta hanyar wulakanta malamai a dinga ɗaura manyan manya jahilai mutane jahilai akan malamai domin a wajen ba a ce su malamai ne za su mutu ba ilimi aka ce shi abu ta yadda ya wasance shi to duk sanda aka samu irin wannan ya faru da malamai sai sai ka ɗau izina cewa kai kuma da kake ɗalibi ko mai koyo ko gama garin mutum to ina kuma ga kai haka sai an bi ɗan sosai game da matsala littattafan da nake so na mana ishara zuwa gare su daga cikin littattafan wato garibul hadith waɗanda ake amfani da su wajen garibul hadith akwai waɗanda suke ah, littattafai ne sanannu alal misali akwai al'imamul abu mansurin al'azhari yana da littafi eh, a kan garibul hadith yana da kuma kamus gama gari shi ne abin nan abin nan nishi abin nan gashi nan da shi yana nan da yawa kwarai daga sunan shi a bace mai yanzu subhanallah layi. Gashinan da yawa wajen mujalladi ashirin ma nan da shi a maktaba mu dinnan yanzu nan sunan shi ya guduma kwakwalwa abu mansurin al-azhari sai kuma ibn al-jawzi abu al-faraj abu mansur ya rasu ɗari ne da ɗaya akwai abu al-faraj ibn al-jawzi da aka sani wanda shi kuma rasuwarsa karshen karni na shida shekara ta ɗari biyar da da bakwai shi mana da garibul hadith wanda sananne ne ana buga shi a cikin mujalladi uku muna da shi shi ma a maktabar muna sannan akwai wani malami mai suna abul fadli muhammad ibn nasirin al-baghdadi muhammad ibn nasirin al-baghdadi wanda shi ya riga ibn al-jauzi ma rasuwa shekara ta 555 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya masa rasuwa shi ma yana da garibul hadith to idan kana neman kankat game da garibul hadith littafin da bai yiwuwa a ce kana karatu a cikin hadisi ko kai ɗalibi ne ko kana da wata wani dai da wata alaka da ilimin hadisi fiqhun hadisi ko ta yaya ne a ce kuma ba ruwanka da shi to akwai akwai gibi sosai shine littafin Abu Sa'adat al-Mubarak ibn Muhammad ibn al-Asir ibn al-Asir al-Jazari shine an-nihayatu fi gharib al-hadith domin shi kuma ibn al-asir da ya zauna dukkan littafan da suka gabace shi gaba ɗaya ya ɗauko su ya haɗa su guri guda ya tace su ya tsara su bayan ana buga shi a cikin sikili guda biyar ibn al-asir ya rufe ne shekara ta ɗari shida da shida bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon ƙarni na bakwai babban malami ne masanin fiqhu masanin hadisi babban bashafi'i yana da littafi jami'ul usul yana da kuma wasu ƴan uwa guda biyu su ma malamai daga cikinsu akwai malamin adab akwai malamin tarihi akwai ibn al-asir al-mu'arrikh shine izzuddin kenan ko mai tarihi akwai kuma diyauddin diyauddin shi kuma shine malamin adabi wanda yayi aiki da gwamnati da haka suka zama ba sa shiri da shi wannan malamin shine diyauddin ibn al-asir mai al-masal sa'ir eh shi shi dukansu uwarsa ɗaya ubansa ɗaya haka uwarsa ta fi su uku kowa gingirimin malami kowa a cikinsu shi ibn al-asir ya samu larura a rayuwarsa ya gamu da cinta kamar in a zamanin sai a ce hawan jini ne domin ya samu falis ya samu stroke kusan shekara da shekaru yana zaune ne muƙadar yana zaune saboda cutar da ya samu ta ta alfalis Allah ya gafarta mishi littafin shi na eh, anniyatu fi garibin hadith yana da tsari sosai bayan jiran tashi shirya akan huruful ma'ujam wato alif ba'i sannan kuma yakan kawo ya fassara maka fassara mai sauƙin fahimta sannan kuma zai ta fararo hadisin da irin kalmar ta zo da jujjuya wata wataƙila ma hadisin da ka karanta wanda ka gaza fahimtar wata kalma sai ka ga ya kawo shi ya ce wa minhu daga cikin irin wannan kalma akwai wuri kaza sai ya fasara maka sai ka ji ka tashi halin alin sai ka ji wata ajiyar zuciya kawai ya huta shi babu shakka bai yiwa ɗalibi mai bincike ko mai nazari ko mai karatu ya iya wadatuwa daga littafin ibn al-asir ah, al-jazari shine an-nihayatu fi gari mai hadith Allah ya gafarta mishi sannan ah, ah, al-imam din nan mai alfiya kamar yadda ɗaliban shi suka ba da labari su ta cewa ya yi niyyar ya yi gyare-gyare da ƙare-ƙare a cikin littafin akwai wani wanda ya mushi zai shi ma muna nan da shi a nan eh, eh, eh, iraƙiyai ne ya mushi har sakawai ke cewa su sun gama musu wadda amma dai a iya rayuwarsa bai samu ya ƙara sauna aiki ba akwai wani malami duk da yake ana ganin sa matsayin ɗan bida'a shine zamakshari jarullahi zamakshari rahmatullahi alaihi malami ne iyakar malami amma kuma ya samu matsala ta fuskar aqidarsa ta gida. wanda yake iki zabi da ita yana kare ta a cikin littattafan shi musamman a tafsirin sa al-kashaf to yana da al-fa'iq fi jarid al-hadith al-fa'iq wato littafin da yake yafi sauran yayi fice zamakshari ya rasu ne shekara ta 538 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ba a ture shi a gefe wajen wannan aikin saboda zamakshari gogaggen malamin luga ne da adam kuma masanin ilmomi mabambanta da ta shi ma ana ana ana ana itina'i da nashi haka alqadi iyad ibn musa al-yahsubi wanda ya rasu shekara ta 544 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqadi iyad ne ka sani mai sharhin muslim mai al-shafa a shafa da ake cewa da Hausa ashifa bi wafa'i hukuki al-mustafa tarihin darajar manzo Allah sallallahu alaihi shi ma yana da littafi garibul hadith na musamman shine masharikul anwari ala tihahi al-afar wanda shi ya takaitu ne akan garibul da ke cikin bukhari da muslim da muwatta to wannan shi ma yana da muhimmanci kwarai da gaske masharikul anwari ala tihahi al-afar sannan akwai wani malami shine abul walid ibn sabuni shi kuma yayi gharibul bukhari gharibul hadith din shi ne bukhari ne kawai shi kuma ya rasu ne shekara ta 423 waɗannan ina faɗan waɗanda akwai su ne a kasuwa akwai su bugaggu banda waɗanda suka bata ko aka neme su aka aka rasa akwai wasu da tafai waɗanda kamus ne ga magari ta fuskar kasance wasu kamus amma kuma su ma ana amfani da su wajen fahimtar kalmomin hadisi akwai littafin asiha na aljauhari akwai kuma littafin kamusul muhit na fairuza badi da sharhinsa na azzabidi murtada azzabidi shine tajul arus min jawahiril kamus duk waɗannan tafan muna da su a maktaba mu dinnan wallahi alhamdu Allah ya gafarta mala albani su abin da yasa ake amfani da su saboda malaman wajen fassara kalmomin sukan bujiro da kalmomin da ke cikin hadisai bayan sun gama fassara shi a gama garin larabci kuma sai su ce to ya zo a hadisi kaza da ma'ana kaza ya zo a hadisi kaza da ma'ana kaza da aka ce zama su wannan tafin suna da fuska biyu ana amfani da su a matsayin kamus gama gari mu'ujam gama gari kuma ana amfani da su a matsayin qawamis arabiya to a baya ga wannan ya kamata mu fahimci wani abu kuma har ila yau shine fahimtar kalma kwaya daya a cikin watan hadisi kuma ta shi ba dole ba ka garanti na ka fahimci ba da haka shi kaka san ya ce wala tuqallid ghayr ahli al-fanni wataƙila ka fahimci kalmar ƙwaya ɗaya amma ba za ka yi fahimtar hadisin me yake nufi a jumlace ba da haka dole kuma sai ka haɗa da littattafan shuruhu na hadisai waɗanda suke suna magana akan hadisai sharhin su dalla dalla to shine nake son karanta mana wata magana a nan wacce as yayi a cikin wannan sharhi nashi na fathul mughith bi sharhi alfiyatil hadith gashi a cikin mujalladi ne wannan na uku bugun maktabatu darul minhaj yana cikin maganganu a cikin waɗannan matsalolin bayan da ya kawo maganganu da yawa akan misalai na garibul hadisi da sauransu sai yake cewa وقد تكلم fi بن جماعة في مختصره فيما bi بفقه daga shafi na 427 yace badr bin jama'a oke kafin nan da yace wa wara al ihatati bima taqaddama bayan ka fahimci abin da ya gabata na batu akan kalmomi da ma'anarsu da yadda ake gane su da inda ake samu su shine maganin da a gabanin nan yace kuma bayan shi wajibi ne a ishtighalu bi fiqh al ka shagaltu da ƙoƙarin fahimtar mene hadisi yake ne fiqhun da ke cikinsa, sa ƙibi, tanqibi amma tadammanahu mana al-ahkam da yin bincike akan abin da ke cikin hadisi na hukunce hukunce wal da da dubba al-mustanbata min. wanda malamai suke tsakurowa hadisi kwaya ɗaya sai a tsakuro fa'ida wajen ɗari a cikinsa fa'ida yanzu kama hadisin da muke ishar muka kwatance da shi jiya hadisin umar na zuwa wa'azi da ya yi gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'isa ibnu hajarin kada ya fitar da fa'ida wajen 40 a cikin shi banda waɗanda ya kawo daga sauran malamai kamar hadisin ummu zar'in iya da hal littafi ya mushi musamman akan sharhin hadisin ummu zar'in kawai dinga kawo gaba gaba gaba fa'ida sai ga hadisi layi daya ko layi daya da rabi sai ka sharhin shi ba kankani bane kana so ka gane kwatancin wannan kan dauki kawai akalla ɗauki littafin ibn rajab shine jami'ul ulum wal hikam ka ga inda yake wa hadisi kwaya ɗaya kalaile ce akan shi gaba ɗaya sai ka manta ma me yake me yake so ya kai ka gare shi saboda zurfin abin da suke faɗa to wajibi ne a kula da kokarin fahimtar fiqhun da ke cikin hadisi da kuma bincike game da hukunce-hukuncen da malamai suka tsakuro daga ciki wakata kalamar badr ibn jama'a fi muktasarihi fi ma ya bi sayyi badr ibn jama'a Ya yi magana a cikin muftasar da ya yi ma littafin ulumul Ya yi magana akan shine al-manharur rawi ke shine littafin muftasar na ulumul na na malam ibn Salahi da badr ibn Ya ce wa kayfiyatul istinbat minhu da kuma yadda ake ciro hukunce hukunce ana raba hadisi ne gaba gaba kalma kalma ake kallon shi sai ta gano hukunce hukuncen da suke ciki walam walam yutin zalika yace amma shi bai tsawaita ba shi badr jama'a wal kalamu fihi muta'ayyin yin magana akan wannan matsala da fahimtar ta abu ne wanda yake wajibi wajibi ne ai magana akai wajibi ne kuma a tsaya a fahimci yadda ake a koya ma ɗalibai yadda ake istinbati a cikin hadisi wa zakara shurutahu ya ambaci sharuɗan shi badr jama'a din liman balaga ahaliyatahu zaliga. ga wanda ya cancanta ya kai ilimin shi ya kai yana da qualification a ilimance na ya kai haka ya ce wa hadhihi sifatu a'immatil fuqaha wannan fahimta hadisi da gano sa da iya istinbati a cikin shi shine siffar limamai masana fiqihu malaman fiqihu wal mustahidin al a'lam malamai mujtahidai waɗanda suke tuwa tutocin addinin Allah kashafi sai fara da limamu mazhabin shi <laughs> sai kuma imamu shafi rahmatullahi alaihi wa maliki da malamin shafi'un, shi ma malik ya fara daga gida ne kaga da ya kamata ya jera su watakila bisa darajarsa a shekaru ko bisa wani na gaba da wani. amma sai ya fara da malamin shi sai da ya ambaci shafi'i limamin mazhabinsa yace ka shafi'i wa malikin wa ahmada kaman shafi'i da imamu malik da imamu ahmad duka waɗannan malaman fiqh ne malaman hadisi ne mujtahidai ne wal hammadaini da hamadu dan zai da hamadu dan salama والسفيانين وسفيان بن عيينة وسفيان بن سعيد الثوري وابن المبارك ده الإمام ابن المبارك شيخ الإسلام عبد الله بن مبارك الخراساني وابن راوية ده إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي ابن راوية والأوزائي ده مالا عبد الرحمن الأوزائي وخلق من المتقدمين والمتأخرين da wasu halittu cikin wanda suka gabata da wanda suka biyo baya irin su bukhari irin su baihaqi irin su daru kutuni irin su al-imamu abu dawuda waɗannan dukansu sun kware game da sanin fiqhun hadisi irin su Ibn hibbana irin su al-imamu shaykhul imamu al-a'immati ibnu khuzaima da makamantansu malamai ne masana na gaske shi sa akwai jahilci wanda ya kanta ga mutumin da aka ji yana cewa wai malaman hadisi ba su san fiqh ba bai abin da yake faɗa bane ko kuma ya kuntata ma'anar fiqh ya kunta zuwa ga wannan abin da yake kallo kawai wannan fiqhu na abin nan na mazhaba wanda ake rubuta shi kawai a ce babun farlan alula guda kaza ne farlan sallah guda kaza ne ya kunta ma'anar shi zuwa ga wannan amma asalin duniyar fiqhu na fahimta addini yanda Allah yake manzo Allah yake cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din to wannan malaman hadisi suna da nasibul asad su suke da layan shi a cikin wannan abu ya ga san ko aka ce lion share shine daga 51% ko wannan kana da shi ma a kamfani ka yi sanda a kamfanin suna to su suke da wannan lion share ya ce wa fi zalika aidan ko Kasira? tun da waɗancan malaman sun shuɗe amma an taskace maganganunsu kuma za ka iya raskan maganganu ina za ka same su shi ne zai mana ishara ya ce a kan haka akwai littattafai da yawa ka tamhidi kamar tafin a tamhidi. lima muwatta min al ma'ani wal asami shine littafin ibn abdul barri kenan da aka sani wannan bai bukata wani tarihi wani istizkar da kuma littafin da ha'ila al istizkar fi mazahib fuqaha al amsar na ibn abdul barri yace kilahuma ibn abdul barr zaka ji fiqhu fiqhu mai yawa ibn abdul barri ya fara yin at-tamhid ne yayi shi da yawa ana buga shi a cikin mujalladi 18 akwai da ake buga shi na da 12 to kuma sai ya zo ya rairaye shi wai shi a ganin shi alizkar rairayewa ne sai ya takaita shi akan fiƙihu ɗin, can kuma yana magana akan mazhabobin fiƙihu, bayan magana akan isnadoji da riwayoyi da mutaba'at da takhrijin hadisai to wannan dinnan guda biyu duka na shi wa ma'alimus sunani wa a'lamil hadisi alal al-bukhari wadannan yace kilahuma lil khattabi abu sulaiman tan da muka ji hamdul khattabi ma'alimin sunan kana karanta shi zaka sha mamaki sharhin abu dawuda ne yana da kuma sharhin bukhari shine a alamin hadisi ala al-bukhari zaka ga ibnu hajar ma na dibowa daga ciki a cikin fathul bari kilahuma lil khattabi wa sharhi sunnah lil baghi husayn dan mas'ud muhi sunnah al baghi a sharhi sunnah zai kawo maka hadisi kuma ya maka sharhin shi da kanshi mufidun fi babi yake yana da amfani akan abin da aka yi shi da shi wal muhalla ibn hazm da littafin muhalla na malam muhammadu dan ali dan hazmi wannan malamin nan da aka san shi kitabun jalilu ce muhalla littafi ne mai taraga. laula ma fihi min at-ta'ani ala al-a'imma Allahu akbar ba dan abin da yake ji shi da sukan malamai ba la gafata wa ibnu hazmi shi sa zahabi yake cewa Allah ne ya mushi da za'an wifaqa ibnu hazmin kai kana fada da wasu mutane a zamanin ka su baji su ibnul arabi da makamantansu su kake faɗa da su sai kai extending faɗa ka shigo da wasu wanda sun wuce tun da saboda waɗannan na goyon bayan su ya saka su maliku a cikin faɗan su shafi kowa ya zama baya ganin kowa da gashi sawa'un wanda yake gani da ido ko wanda yake gani da takarda in yazo kan mutum kawai ne buge shi ya ce wani ɗin banza ana magana annabi <laughs> shine sai za a biye sai Allah ya jarabce shi littafai ga su masu kima amma a taba ataba babi ba su wuce bakin kofar gidan shi an taba ma kwashi gaban shi gaba ɗaya aka kona to shi ta muhalla take da take da take da abin nan ne da ake dare da ita mutane suna dare da ita saboda kar ka je ta koya maka rashin kunya wa malamai domin kana karantawa za ka saba da cewa ai ba komai bane din shafi ɗaya biyu ko baka ji ya buge wani malami kawai ce wane waye shi ana magana kaza kaza kaza yayi kuskure yayi wa Allah ƙarya haka zaka je na irin wannan taqawwala ala Allah kaza kaza kaza to wannan shine matsalolin littafin amma ga malamin bincike wanda zai iya tace al ghaf min as-samin to kaga wannan babu lafi ya ci moriya shi shine kamar da muka faɗa ranna al-izz ibn abdul salam wanda malami ne mufti duk in zai fatawa sai ya duba menene abinda ah, muhallata ce akai sai ya sa an kawo muhalla sharhi ne na al-mujalla ya yi matni ne sai kuma ya mai sharhi kuma yakan kawo da isnadojin shi ne ce lolama fihi min at-ta'ani ala al-a'imma wa infiradihi bi zawahir khalafa fiha jamaahir al-umma da kuma yadda yake kadaituwa da wasu maganganu wanda ya saba wa duk duniyar musulunci akai wannan sune matsalolin muhalla wa sharhi al-ilmam wal umda kilahuma libni daqiq al-aid sai kuma al-ilmam sharhin sahih muslim kenan da kuma al'umda dukkaninsu eh, fi sharhi al'udda waɗannan dukansu guda biyu na ibnu daqiq al shi ma wani gogaggen malami ne wa fihi ma dalilin ala ma wahabahu ta'ala lahu min zalik littafan nan guda biyu sun isu hujja akan irin baiwar da Allah ya wa ibnu daqiq na ilimi yace wa ni'mal kitabu sharhu muslimin li abi zakariya an-nawawi ce madala da littafin nan na sharhin muslim na al-imam nawawi shine al-minhaj kenan al-minhaj muslim gashi takaitacce amma alherin Allah ya kai gare shi wani abu da nauyin shaharar shi shine malami ne da tsantsi ba shi da hayaniya tun a ɗabi'a sa to kuma ta bayyana a littafin shi sa aka ce kwata-kwata shi ba baya hujja da ibnu hazmin ibnu hazmin ya rigaye shi amma baya hujja da shi har ibnu kasir yake ba da labarin wani mafarki da shi ibnu kasir din yayi yayi mafarki ya ga imamu nawawi imamu nauyi ke bashi ya tambayi imamu nauyi wani sa kai alittafanka ka hujja da ibn hazm sai ce saboda yana yin kaza yana yin kaza kuma ma shi ibn ce ai ibn hazm an gan an a lahira ga taron malamai nan taron malamai mafarki ne fa amma ga taron malamai amma an ce shi ya tsaya daga gefe ya daga gefe irin kamar irin yaro yi latsa din nan a assembly <laughs> ana assembly ya ce to ga tsaya nan. yana jiyo abin da ake amma dai baya ciki amma mafarki ne ba saboda irin wato tun da yare na malamai ba zai shiga cikinsu ba amma shi ma malami ne Allah ya gafarta ne Allah ya gafarta musu gaba ya ce yace madalla da littafin nan na al-Imam Nawawi babu shakka wannan magana ce ta gaskiya yace wa kaza asluhu lil qabi haka asalin littafin shine ikmalul mu'lim kenan bi fawaid muslim shi ma wanda asali abin nan ne malamin su iyab ne al shi mazili shine yayi al-mu'lim bi fawaid muslim to al-mazili bai gama bayar su Allah ya gafarta mishi malami ne daga cikin malaman fiqhun shafi'iyya kuma sufi ne mutumin nan maroko ne kabarin shi mana na a maroko ana zuwa ziyara ma to da yaro su sai kai iyar ta ka karasa shi ka sa mishi ikmalul mu'lim bi fawaid muslim shi kuma nawawi da yake sake ginawa akan wannan ya sa mai suna al-minhaj bi sharhi sahih muslim ibn al-hajjaj dukan su ababan ababan itina'i ne yace wa sharhul bukhari li shaykhina da kuma sharhin bukhari na malamin fatul bari kenan wannan kuma kankat kenan ai zai bukata wani ƙarin bayani wal ahwazi fi sharhi tirmidhi da qadi abubakar bin al-arab da arzatul ahwazi ta ibn arabi sharhin sunan tirmidhi wal qit'a allati libn sayyidin nasi aidan akwai kuma ibn sayyidin nasi ya amuri muhammad ibn muhammad ibn sayyidin nasi yi wani sharhi ma littafin tirmidhi da bai gama ba shine annafu a sharri bi sharhi sunan tirmidhi an yi hakikin abin da aka samu akwai doktor Ahmad Ma'bad yi takikin iya wanda aka samu bai gama ba to wannan shi ma yana da kima kwarai da gaske ce, kuma zailu alaiha lil musannifi sannan shi malam iraki yayi ci gaba da wannan rubutun da ibnu sa'idin nasi wanta hafihi ila nisfi wanda ya kai rabin littafin ya kai rabi ah, duk da yake har yanzu ba a riga ah, ah, an buga shi ba tukunna amma dai ana da labarin cewa akwai makhluqat din shi yace ah, lil musannifi ay wa qad shara'atu fi ikmali ni saqawi nayi nufin na karata shi ila ghairi zalika mimma yatulu iraduhu min ash-shuruhi allati ala al-kutub as sitta da duk sun tafi waɗanda ba zai yi ai ta kawo su ga baki ɗaya ba eh, suna da yawa da tafan kutubus sitta yace wa min gharibiha daga cikin tafi masu ban mamaki akwai sharhi mai suna sharhun nasa'i lil imami hasan ali ibn abdullah ibn ni'ma sammahu al im'an fi sharhi mustannaf an-nasa'i abi abdurrahman wannan shi ma yana daga cikin da ba buga ba yanzu yace wa min mutaakhir mutaakhiriha sharh ibn majah lid-damiri daga cikin na baya-bayan na akwai sharhin ibn maza na abul baqa ad-damiri sannan ya ce wa da abi zur'a ibn al-musannif abu zur'a gidan iraki shi ma yana da ala abi dawuda qit'atun hafila wani sharhi mai girma bal wa sharahahu bi tamamihi shahab ibn raslan wa kaza al ibn majah li hakanan waɗannan su ma da sharhi akwai akwai walid din abu zur'a gidan iraki akwai abul abbas ahmad ibn husain ibn hasan ar-ramalli shine yake da ɗayan sharhi sannan akwai kuma a sharhin da mughultai yayi mughultai wannan babban malami eh, sunan tafin nashi alilam bi sunanihi alaihi salam sharhi ne ga littafin ibnu mada ce, baya ga shi kuma akwai sharhohi da aka yi alal muwatta wa da shafi'i wal masabi da sauransu ga iri daban-daban yace warabuna asakirin fi tarihi min hadisi abi zur'a ar-razi qala tafakkartu laylatan fi rijalin fa uritu fi ma yaran na'imu ka anna rajulan yunadi wani malami abu zur'a Allah ya gafarta mai yi mafarki cewa wata rana ya zauna yana ta tunanin mutane da irin makomarsu da ayyukansu da yanzu ina suke sai ya ga mafarki ana ce mashi kai abu zur'a ya aba zur'a fahmu matanin hadisi khairun min at fil mauta fahimtan abinda hadisi yake nufi ya ji maka akan tunani akan mutane da suka riga suka wuce ka je ka tsayar ka zauna ka yi ka fahimci hadisi ya fi maka tunani akan mutane da zama kun waɗannan maganganu da ya kawo a takaice ƙwarai da gaske game da littattafai waɗanda suke na sharhin hadisai alhamdulillah galibin da tafan nan an buga su kuma akwai su kuma mafi yawan su mu muna ma da su a nan makarantar mu ta darul salafiya. salafiyya walillahi alhamd sannan akwai wasu wanda bai ambata ba waɗanda za su amfanar da mutum kamar a wannan zamanin akwai malam Ali Adam al-Ethiopi wanda ya sharhohi ga Muslim da Sunan nasai da sauransu kuma sauƙin littafin shi da daɗin shi shine yakan tattaro daga waɗannan littattafan akwai akwai waɗanda eh, an suna nan wasu kuma ba sa sai ta taro sai hada maka su guri daya sai ce wani ya ce a wuri kaza wani ya ce a wuri kaza sai ka maka man kana karanta shi kana karanta littafai ne mabambanta waɗannan littattafan jama'a da ire-iren su duk wanda yake harka da hadisi zai isa ya ce ba ruwan shi da suwa ya ce kawai shi matanin zai dinga duk wani zabi da ka sani na hadisi wanda zaka karantar da shi to sai ka karanta sharhinsa da sharhin da tafai ire-irensa ma'ana za ka kanta da bukhari ba sharhin bukhari ko baka dinga bi ba dole ka bi sharhin muslim hadisan da bukhari da muslim suka fitar da shi ka duba menene ko ma sharhin muslim suka ce hadisin da bukhari ya fitar abu dawuda ya fitar me ya masu abu dawuda suka faɗa hadisin da bukhari ya fitar eh, ibnu maza ya fitar me aka faɗa sharhin ibnu maza din ina fata mun gane wannan da haka zai zama kana katar tashi guda ɗaya amma kana karanta sharhi watakila guda talatin to za ka ba ƙarama aiki bane wanda kuma duk wanda ka karanta sai ka fita da wata sabuwar fa'ida duk wanda kake nazari a cikin sai ka samu wani sabon abu ko abin da wancan ya faɗa wataƙila akwai kuskure wani ya gyara da sauransu ba wai kawai a ce misali kai tun da dai kana kanta da bulugul maram to subulu salam ne kaɗai sharhin ka ba ruwanka kawai subulu salam kake karantawa kake bincikawa to ba za ka bincika hadisan nan da mai bulugul maram ya kawo wasu a cikin bukhari suke wasu a cikin abu dawuda wasu a cikin sanar ibn majah dole ka koma waɗancan littattafan wasu a tsahawi ya kawo su a cikin sharhu ma'anin asar shi da kanshi yayi sharhi wasu bagawi ya kawo su a cikin sharhu sunna shi da kanshi yayi sharhi wasu at-tibi ya kawo shi a cikin sharhin mishkat at-tibi ya kawo shi a cikin sharhin mishkat yayi sharhin sa wani siyudi ya tattauna a kanshi a cikin kaza da haka sai ka ta yin fagammiya kana neman kana neman abin nan shi yasa zaka ga karatar da hadisi jama'a ya fi tafsiri fa wahala domin tafsiri ne duka ayoyin an san jeren giyarsu ɗaya ce ma'ana an kana cikin sotul ma'ida duk haɗin jama'a da ka buɗo to sotul ma'ida kawai za ka duba daga aya ta kaza zuwa ta kaza amma shi ko wanda shi ka ta lalube a ina aka faɗa wane ya kawo shi a inda ba nan wane ya kawo ba babin da wane ya saka shi ba a wannan babin ya kawo ba. kamar ibn hajirin kuma sai a kawo hadisin sai ce wannan hadisin ba nan za mu sharhin shi ba sai an je gaba sai ka je gaban kai ta nema ka rasa ina yake sai wata nan kuka san da baka bukatar shi ko sai ka ci karo da shi ba za ka yi tsaki ba tunda da ilimi amma za ka ki ziyarta cewa ina ma da na gan shi a baya <laughs> wataƙila da 'yan uwa suna samun kansa cikin irin wannan taɓar za idan dai kana bincike a cikin littattafai na hadisi da makamantansu su Allah ubangiji ya samu dace ina ganin sai mu saurara a nan, sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi al-musalsal سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك